cikin shekarar ta uku a dabara idan mutum ya cire zakka miliyoyin kuɗi yana gaba zai cire wannan kuɗin ba sai je sai motocin haya sai zuba su a titi wai idan ana biya daga nan zuwa kaduna naira dubu uku to shi a motarsa tunda da ta zakka ne sai a rinka karban dubu biyu da ɗari biyar wai wannan ɗari biyar ɗin ita ce kamar ya biya maka zakka kenan amma fa duk balan za a rinka kai mai ana tara masa ko ya sayi injin tonon rijiya in ana tona mutane a dubu ɗari biyu shi ya rinka tona wa dubu ɗari da tamanin wannan ashirin ɗin kamar yana zare kuɗin zakka wannan zalunci ne kuma rashin adalci ne ku ba ku isa ku nuna wa Allah abin da zai yi ba Allah ya riga ya cire zakka ya ba wa wanda suka cancanta da haka sai a ba su haƙƙinsu kada a musu sarrafi da komai kuma zakkan nan da kuke gani duk wanda ya tara kuɗi baya cire zakka to kamar ya sai wa kansa tikitin wuta ne kun fahimci karatun duk wanda yake da kuɗi ko yake da shanu don akwai masu shanu a garin na a daure ko yake da tumaki dabbobi a daji ko yake da kadarori ko yake da shaguna ko yake da motoci ko yake da wani arziki baya cire zakka wallahi kamar ya kawo kansa tikiti ne na azabar Allah tun a cikin kabari ya zo a hadisi cewa duk wanda baya cire zakka daga cikin kabari zai gane makomarsa hadisin imamul bukhari manzo Allah ya ce yumassalu lahu shuja shujan akra za a ba za a misalta masa wannan dukiyar tasa sai a maida masa ita wata katuwar macijiya kumurcin maciji baki mai kora da sanko a kansa mai fasa kai mai baki kana kwance a kabarinka za ka ga zabgegen maciji a gefenka ya daga kai ya buɗe baki ya zubo dafi zai sare ka a cikin kabari in ya sare ka za ka yi ihu ka ce daga ina sai wannan macijin sai ce ana maluka ana kanzuka ni ne dukiyarka ni ne taskar arzikin da ka ɓoye baka ba da hakin Allah kai ihu kai kuka ba amfani malam da yawa daga cikin mutane akwai wanda suna kwance a kabarinsu billahi azimu macizai ne suke ta tsararsu. su ka san me macijin kudade motoci teloli gidaje filaye kadarori wani zaka gan shi kamar iska za ta hure shi amma kudin da yake da shi wato daga shi har 'ya'yansa da jikokinsa da tabakunansa inda za su yi ta ci ba za su yi talauci ba amma Allah ya hana shi cin dukiyar baya jin daɗi ba rigar kirki a jikinsa yadda kowa yake takawa kafa yake shan zafin rana shi ma yake takawa Ka yi asara kudin ka ya zama na banza mara amfani bai da rigar kirki bai gina gida na kwari ba baya cin abinci mai kyau bai hau abin hawa mai kyau ba to kai mai amfani kudin ka ai maganin kudi a ci a more ka karya kashi shine maganin kudi kwarai da gaske ka shakata sosai kai sallah kai azumi kai zakka ka taimaki mutane ka ta cirewa kana bayarwa ka ta aikin Allah shine kuɗi suke da daɗi amma kuɗi kana ta zuba su a banki me amfanin su ƴaƴanka suna Allah Allah ka mutu ka ji ɗaya yana ce Allah Sabu baban mai ya mutu Subhanallah. Allah karkiwa eh hmm. kana nan kana tara musu ya gama lissafi ga kanan kana nan wani hawan jini ya danno ka a gaba ne ma yake kwantar da kai tukunna amma baka yi kanka tanadi ba kuma su ki ba da zakka kuma na shaida muku wallahi mutane da yawa sa ba da zakka nan idan da masu halin mu suna bayar da zakka wallahi da ba a shiga talaucin da ake ciki ba malam wani ya zo ya buga misalin lissafin kudinsa zakka kurin sai ya ga zai zare wajen naira miliyan 500 ya ce what zakka kurin wannan fa kar ku manta ita zakka fa ta kudi sai ka kasa kudin ka kashi arba'in ka ɗauki kashi ɗaya shine hakkin Allah da ya buga ya ga zai cire wajen miliyan ɗari biyar miliyan ɗari biyar ya ce what sai ce kuma da su a da su a da su ta wannan ma ya yi yawa ai akwai wanda ɗari ne aka cire miliyan ɗari ne yan lissafi suka mai lissafi yara a kasuwa ai sai fara kada kai ya ce kai ba zai yi ba ba zai iya cire miliyan ɗari a cikin wannan ba amma ya manta me Allah ya masa suna nan sai dai mutum ya ta sayan gidaje yana rufewa in a birni ne yana tafiya ingila yana zuwa yana sayan gidaje wani ɗalibi ya bugo min waya yake gaya min ɗalibi na ne ya ce wallahi malam in ka je ka ga gidajen masu kuɗin najeriya a ingila abin zai baka mamaki unguwa ce guda duk gidajen 'yan najeriya ne na kata'i gida ɗaya dala biliyan kaza ya ce wallahi malam wani gidan sai a shekarar biyar mai gidan bai zo ba kai wani gidan mai gidan ma ya ma mutu ba. ya dawo hannun gwamnatin ingila yana nan ana fama da yunwa ana fama da talauci ana fama da rashi ya je ingila ya sai gida wani mai kuɗi yake gaya mu a karbi kalla ai na sai gida australia na ce to kai mai haɗa ka da australia ya ce a nan zagaya haka wani lokacin je na ce yanzu ka da daga sai ka je ka sai gida gidan naira wajen miliyan dubu na ce me a cikin gidan ya ce wallahi ba komai malam ma'aikata ne ya biya masu gadi ya biya masu fulawa ya biya masu kudin wuta ya biya kudin ruwa ya biya kudin haraji ba kowa ya ce wallahi sai shekara uku hudu bai je australia ba a banzan bazara malam wasu masu kudin yadda ka san kwakwalwar jaki haka allah yake sa masu ba sa ganewa kwata-kwata ko ya hakuri kara ce ko don ba ni kuɗi ne ai babu jakantaka da ya wuce wannan ka je ka cire miliyan dubu ko miliyan ɗari kaza ka je wata ƙasar turawa ka je ka sai gida ka rufe shi kuma kana biyan kuɗin ruwa kai kana biyan kuɗin kaza kana biyan kuɗin kaza ga ƙasar ka nan tana cikin talauci tana cikin rashi malam talauci a ƙasar nan kamar zai magana malam inda suna bayar da zakan nan da ba da an rage talauci amma ba sa bayarwa ba sa so kuma a faɗa shi yasa kuɗin ba albarka mutum ya ta tara kuɗin bai da kwanciyar hankali ka tara ka tara mata ka ta kashe ka wallahi kuwa ka tara ka tara a turo wasu zo su sace ka haka aka yi wa wani cikin masu tsince-tsincen nan Allah tsare mu da su masu kama mutanen nan suka je suka kama wani babban alaji. ya tara ya tara ya tara baya ba kowa baya taimakon kowa wata ran dab suka dauke shi a ina tabbatar maka da aka zo a dawo da shi sai da aka cika a kori kore da kuɗi miliyoyi yadda ka san ana loda buhunan masara haka aka yi ta loda kuɗi aka kai wa mutanen nan kauye aka kai musu daji a kori kurar da kudin da a kori kura aka musu bakin miliyan ɗari barkatai aka dawo da shi to kaga baka yi wa Allah aiki ba ka yi wa mutanen can aiki suka ci kudin su suka more da haka ku cire zakka ku ba Allah in baka bayar ba akwai hanyoyin da da yawa Allah zai karbi zakka ko ya ɗoro maka ciwon da zaka yi ta zurubtu duk shekara sai ka je kasar waje sau uku an zazzage jinin ka, an dura ma sabo ka san yadda ka san ana juyen bakin mai haka ake wasu mutane juye ko ba ka sani ba ba sani ba mala idan ba sani ba wallahi wasu juye ake musu yadda ka san mota ana mata juye ko to akwai wanda duk bayan wata uku sai ya ji an mai juyen jini a juye jininsa a zubar da shi a zuba mai sabo Allah mai sha'aninsa eh sai ya baka kuɗin kuma ya baka inda zaka kashe su a dole ko Allah ya haɗa ka da ɗa mai ciwon sakila yi ta cin kuɗinka da shi da uwar kullum suna asibiti baka so ya mutu yi ta jan kuɗi yi ta jan kuɗi yi ta jan kuɗi ga masallacin ku kuma kullum ana ana sallah ba fanka ba wutar lantarki ba komai ga talauci makotanka suna ta fama amma ga ce inda ka je ka zuba kuɗi a dole dole ko kuma Allah ya jarabe ka da wani shegen ciwon kafa ya yi ta ciwo duk gwaje-gwaje an gwada kai dai zafi ya dame ka likitan ka ya ce wallahi there is nothing there ba wani abin da ya gani ka je ingila su duba su ci naira miliyan 20 ka tafi dubai su je su ci naira miliyan 48 ka tsallaka ka ci ka tafi kaza su ci naira miliyan kaza ko a je a zuba maka wani tarkace a cikin kwakwalwarka a ce kansa ce wani abu ya zo ya bi ya dame ka a duba ce ai yayi ne a cikin kanka sai an fasa an yi aiki nawa ne sojiri din naira miliyan talatin da 37 yi daya kuma sai an maka sau uku a shekara ka gani lamarin Allah haka zai sa kai ta kashe kuɗin duk wanda ka ji ya tafi ƙasar waje ba ba lafiya zai je zuba miliyoyi ne a can Allah mai maganin kowa Allah ka yafe mana mu je aka ramka ko kana da kuɗi ne baka ba da zakka ka da mu <laughs> ai gwanda ka bar mu mu sake tunda ba mu da kokobo mu faɗi gaskiya yauwa Allah <laughs> ba da lada um mai tambaya ta gaba ta ce assalamu alaikum ta ce Allah gafarta malam ya ibada Allah ba mu ladansa amin ta ce malam tana da ciki na sati uku kuma tana ta yi kwanaki tana shan magani don cikin ya zube saboda wasu dalilai nata sai kuma cikin bai zube ba ta ce malam <clears throat> ta ɗauka ma bata da cikin sai yanzu kuma ta gwada aka gane ashe cikin yana nan to don allah za ta iya cire wannan cikin a cikin wannan watan don ko ta bar shi ko ta bar shi ma ta riga ta taba shi tun last two weeks na shan maganin ya zube da ta yi ta ce ta gode ma to ba wani godiyar da za ta yi kaga kaga wato kulurin kalura da halin mutane mutum sai je yanka tsiya ya yi kuskure ba zai tambayi malamai kafin ya yi abin ba kaga da ya kamata rubutu takarda ta tambayi mai hukuncin zubar da cikin amma yanzu fa ta fa yi kokarin ta zubar da shi ne ya ki zuba kuma ni nan yanzu suna gani na ina zaune a nan gurin wato wato in ba ta fata ta dada su shekar da shi a watan ramadana kuma haba malama haba malama na farko dai shi cikin me za a zubar da shi me ya yi? wato wannan shine problem ɗin da matanmu suke fama da shi yanzu a yau ɗin nan wata ta bugo min waya daga wata jiha take tambaya na wai mai gidanta wai baya son haihuwa ya ta dora mata magunguna an yi ta mata allurai an yi ta waye an yi ta waye shi ba san haihuwa ta ce ga dukiya ga kuɗi ga arziki amma ba ya son haihuwa na ce shi a gidansu shi na nawa ne shi na barkate ne na wajen goma sha ne amma ka duba ɗan adam shi fa a layin jerin 'ya'yan gidansu na goma sha bakwai ne ko takwas amma ya zo ya auri mata wai zai hana ta haihuwa shi ba ya son 'ya'ya kai da ana toshewa ai da an toshe da kai tuntunan da yayan yayan yayan kama bai zo ba to wannan zalunci ne kuma wannan haramun ne wai sai ya ce mata wai shi fa baya son haihu wannan ya canja mata wai shine ta bugun waya wai ko ta zubar da cikin cewa ba dai da baki na ba ki ce masa Allah ne ya kaddaro kuma da yana nan nace ki aje ki zubar da su ki zubar da cikin sauran kuma duk su mutu akwai ɗalibata da na sani wallahi wata rana wala tafiya ta ta ɗebi 'ya'yanta da mai gidan duk suka zuba su a mota za su tafi hutu ƴaƴan gabaki ɗaya su wajen guda bakwai malam aka zo aka kwankwatsa wani haɗari suka haɗu da mota ƴaƴan suka mutu da ƴaƴan gabaki ɗaya karabkab suka mutu suka bar uban da uwar na ce to kin gada kina fulani, da kin je an ɗaure cikin kin je an hana ki aikuwa an ɗinke to kin ga yanzu kya gane kuranki to sai daga baya ta kara haihuwa Allah yana iya kashe su kuma Allah yana iya mai da 'ya'yan naka duk su zama ba masu jin kai da sosai ba sai ya bar maka wani karamin shine mai jin kai ko dukansu Allah ya sa su yi kaza sai ga wani din na ƙarshen shine mai albarka to me mutum yana da wadata yana da rufin asiri zai sa mace tana zubar da ciki su kuma mata haka suke sai a hada baki da su a ci saba Allah a gida yanzu wannan tazo tana turo mana duk wannan taron nan mu zo mu baki fatawa ki zubar da ciki a watan Ramadan kuma baki faɗi me sababi ba na yadda akwai uzuri da ke sa a zubar da ciki kamar rashin lafiya kamar mai haihuwar kunika wanda take da ɗa ƙarami a hannunta bai kai ya kawo ba ta sake ɗaukan wani ciki to wannan malamai sun ba da fatawa in zai iya cutu za a iya cutar da na rayayya to bai kamata a bar na ciki ya kashe na waje ba ko kuma ita za ta iya cutuwa to bai kamata ita ta dalilin cikin da yake cikin cikinta ya mata sababin mutuwa ba a gwanda a rawata da wannan wannan ne. amma saboda kawai mai gida baya so ko ko ba ku da ra'ayin haihuwa sai a je a ta dura mata a lurai ana zubar da ciki wannan bai halatta ba da kin faɗi uzurin ki da yasa zaki zubar da cikin to da shine zan iya baki fatawa amma anan sai in ce da ke haramun haramun haramun ki bashi Allah ne ya kawo shi ki bashi ya karasa ki ci gaba da addu'a Allah ya sauke ki lafiya amma ba wai ki je ki zubar da ciki ba sai dai in kin faɗi uzuri ko dalilin da zai sa ki zubar da wannan cikin in mun ji ya dace da shari'a sai a baki dama sai ki je ki zubar da shi shi ma kuma yana da wani adadin lokacin da ake zubar da shi ba wai koyaushe ne ake zubarwa ba dan cikin da cikin da ya riga ya girma halittarsa ta bayyana wannan abin nan ba a zubar da shi ko ma me sai dai a hakura yawa to wannan shine wallahu ta'ala a'lam na'am to za mu ɗauki tambaya na karshe daga facebook ɗin kuma Wani ya ce assalamu alaikum allah ƙara wa malam lafiya ya ce don allah malam mai matsayin sallan wanda yake wanda yake raka'ar karatun sura da fatiha ya manta ya karanta fatiha kawai duk wanda ya zo yin sallah mai fatiha da sura sai karanta fatiha kaɗai sallarsa ta yi kuma babu komai a gare shi amma malaman fikihu a cikin takaddun suna faɗa cewa mutumin da ya bar sura kamar ya rage a sallah kenan akwai sujada kabli a gare shi to amma zance mafi inganci cikin maganganun malamai fatiha kadai tana iya yin ana iya yin sallah da ita fatiha kadai mutum ya zo raka'ar farko ya fatiha ta biyu ma ya fatiha ta uku ma ya fatiha fatiha ita ce kawai matsala in ba a yi ta ba a sallah babu raka'a ko babu sallah la salata liman lam yaqra bi ummil qur'an duk wanda bai karanta fatiha ba ko bai iya fatiha ba to bai da sallah na ce bai iya ba don akwai wanda suna karanta fatiyar ba su iya ta ba kamar ba su yi ba ne suna yin kurakurai a ciki shi yasa aka ce duk limamin da bai iya karanta fatiya ba to ku canja masallaci kwarai kuwa ai ana iya yin hakuri akan komai amma banda karatu na fatiya gairar mangarubi alaihi walarallin a wannan ba qur'ani bane ba mu duk qur'ani ba wani gairar mangarubi mangarubi wala rali babu wani wala rali wannan ba larabci bane kuma wallahi ba fulatanci bane ba so kaga wannan ba qur'ani ya karanta kaga bai iya ba siratal lazina an anta an anta ji ba an anta an anta a a an amta alaihim ghairil maghdubi alaihim wala dallin amin to duk limamin da aka yana gagga fatiha saboda ga dan limanci yayi ko kuma a anguwarsu ya fi kowa dogon gemu aka naɗa shi ko kuma ya fi kowa masifa aka mai da shi liman a dole dole to ku ƙara gaba ku bashi ku je ta fama ko ku ita kuma makaranta wani ya bugo ta wallahi tallahi bayan da zamu yi bai iya fatiha ba nace ku gaya masa gaskiya mana ta su ce sallar ya zo shekara uku hudu biyar goma sha ashirin yana ta jan ku sallah bai iya fatiha ba yana muku aikin banza Allah ba zai karɓi sallar mutumin da bai iya fatiha ba ku san da wannan kuma babu compromise duk wanda zai wuce mutane limanci ya je makaranta in mutum bai yi karatu ba kar ya limanci ba aikin banza ba ne sai wanda ya iya haka kawai mutum bai iya mota ba ya zo ta garin ku yana yana binuwe binuwe binuwe binuwe kuma kuma ko jaki bai iya tuka ba ku zo ku hau ku bishi ya je gadawa ne ko ina ne can garin wancan gadan kwana uku ne ko ina ne ake can gada hudu ko ya je ya zubar da ku kai za ka yi daka ka bi direban da bai iya mota ba to ya za ka yi ka zo ka bi limamin da bai iya sallah ba ko ba ruku'i cikakke mutum ya zo yana wani wani doro kama yake kiba kwarya sun yawa za ka yi sosai ma liman ka yi karatu mai kyau ka yi ruku'i mai kyau ka yi sujada mai kyau idan ba iya ba a taho makaranta a je a koyo ba wanda zai je kai matarsa makanike wai shi zai karba haihuwarta ka taba zuwa ka kai matarka za ta haihu asibiti sai makanikin unguwarku makanikin mitsubishi ya zo ya ce a zo ga subhanuni zan karba haihuwarta Allah ya mana afuwa so akwai sanarwa ko sai addu'a to kafin nan insha Allah gobe za mu fara karatun mata da aka saba anan gida da aka saba ana yi ga iyayen mu mata yau ma wasu sun zo ba gama shirye-shirye ba amma dai an shirya gobe insha Allah za a yi karatun a karfe 8 da rabi insha Allah a rinka zuwa da wuri saboda akwai zafin rana eh insha Allah 8 da rabi bi mashiyatin Allah ta'ala zuwa tara tara da rabi mun tashi bi mashiyatin Allah ta'ala so uh, Allah ya ba mu ikon dace na masallacin lamido ako kuma za ku ji sanarwa da kuma sauran gurare da za a fita wazuka na ƙauyuka uh, muna nan dai muna jiran yan kwamitin har yanzu ba su yi motsi ba tukunna eh, insha Allah muna fatan mu ji da wuri bismillah malam wannan ya malam assalamu alaikum akwai su da bata da lafiya suna barin addu'a a cikin wannan watan a wurin malam da sauran uh, mutane Allah ya bata lafiya Allahumma amin sai mu haka to ya ku yan wana musulmi muna roƙon Allah ya yafe mana kurakuran mu Allah ya sa aljanna makomar mu Allah ka ji kan iyayen mu Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka sa aljanna ce makomar mu Allahumma yazil islam wal muslimin wa adil shirk والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحمي عودة الدين يا رب العالمين